daga cikin kujerun wakilci 171 na sabuwar majalisar dokokin kasar Nijar 'yan majalisa 53 ne ya kamata su wakilci 'yan kasar ta Nijar da sunan jam'iyyun kawancen adawa to sai dai kuma kawo yanzu waɗannan 'yan majalisa ba su fara sako kafafunsu a zauren majalisar ba duk da cewa tuni majalisar ta fara gudanar da ayyuka masu muhimmanci kamar su zaben kakakinta da mataimakansa matakin kauracewa majalisar dokokin kasar ya fara damun takwarorinsu na bangaren rinjaye irin su honorable saidu amma kuma na PNDS tarayya wanne yake cewa an zabo su yanzu zaben da an kai musu su yau bayan majalisan party politik bane talakawa wadanda sun kaɗo koma alkawali yau sun zo majalisa kuma za su koma su bi dokoki abun ga rigima wadda an ka tashi shekarun jiya suka koma yau mun fara aiki fiye da bakwai biyu suna zamane gidajen su sun ki koma majalisa to su san da sani akwai doka kuma tare da su an kai ta wadda akwai wakacin da aka kira ka majalisa baka zo ba ya kamata wannan wakaci ya kasance a yi maka wani a hukuncin da ma za ka bar majalisa to insha Allah tanka ba sake wannan doka ba wannan doka mu za mu ta kuma sai an yi application da cikin assembly national kin Niger babu wata hanyar laluba da za a bi a jawo hankalin su su dawo su kama aiki hanyar lamama an tambaye su da su zo su dawo majalisa su yi aiki ni ma ina kira gare su Allah ne ya zabe su kuma suka zo saboda talakawa kenan ya kamata waɗannan mutane su zaka su yi defan dirkin talakawa saboda Nijar ta wahala yau to koya yan adawa ke kallon wannan kira honorable murtala alhaji mamuda dan majalisar dokoki ne a karkashin tutar mnsd nasara insha allahu in kuma ya daidaita kamar da muke so za mu je mu yi aiki na ƙasa kamar inda suke son da mu da su za mu yi gwagwarmaya cikin majalisa abin doka tana damuna za mu tsamu kare hakkin nijar mu daga martaban Nijar. Ana magana kamar akwai wani wa'adi da ya kamata mutane su mutunta idan aka fice wannan lokaci eh, za a iya samun matsala. Ba matsala da a samu saboda mu 'yan siyasa ne. kuma dan siyasa kayan ma ka tsaya takara kayan ka shiga siyasar kasan dokokin kasa kasan dokokin jam'iyya kenan abin da muke muna ne cikin ilimi wani tsoro na wani mukami ko kuma wani rasa wani abu ba shi bane aiki ne muke a ƙasa kenan duk abin da za a tsaya a kawai kan gaskiya za mu shiga mai wani aikin ba kuɗi bane za mu yi na rigar majalisa ko kuɗin da za a mana majalisa muna so mutane su gane wani abu aiki ne na bauta a ƙasa shi ne ake so a yi kenan kuma an za a yi shi a za a girka shi a kawai kan gaskiya lokacin nan ne za a talakawa aiki ba a je ba a rabon fatanda. yanzu dai hankalin 'yan kasar ta nijar ya karkata wajen fadar shugaban kasa domin jin sunayen da sabuwar gwamnatin prime minister birjira fini za ta kunsa a wannan sabuwar tafiya ta kawancen da ya kunshi jam'iyyu kusan 53 waɗanda suka goyi bayan takarar isu muhammadu a zaben 20 ga watan maris ɗin da ya gabata sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar